أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a farfajiyar wannan masallaci ne albarka masallacin abu hurairah radiyallahu anhu a nan cikin garin auge domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin shehin malami abu zakariya ya haya bin sharaf annawawi rahmatullahi alai a yan uwa musulmi shugabanninmu da malamanmu da yan agaji duka iyaye mata muna wa juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku wanda ya yi daidai da yau muna sha daya ga watan hudu miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in ya inganta shekara 2022 muna fata Allah shi mana jagoranci a cikin wannan karatu saboda haka insha Allah ta'ala yau muna dora karatu daga inda muka tsaya a cikin wani littafi mai albarka insha Allah hadisin mu ne yau shine hadisin Jabir Jabir ibn Abdullah بن حرام وعن جابر رضي الله عنه قال أنكر أودك جابر ألا يقار مسا يبدايات كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance akwai wani kututturin da bino wanda manzon Allah yake tsayawa kai ne yana hudu ba kami a yi masa mambari yani filhutba yana nihin annabi na tsayi kan wani kusur da binu annabi na hudu ba falamma wudi alminbaru yayin da aka ajiye manzan Allah minbari aka musamman minbarin da yake hawa sai ya bar wannan kusur da binu sai ce jiz'a sai muka ji wannan sami'na al-juz'i mithla sautin isha sai muka ji wannan kusurin da bino yana kuka kamar irin kukan raƙuma mai ciki ko raƙuma masu ciki ishar shine raƙuma wayan cikinsu ya kai wata goma wa idal isharu uqtilat ya ce hatta na annabi sallallahu alaihi wasallam sai da maza Allah ya sauko daga ba minbari fa yadda hu alaihi sai annabi ya azaha mi akan wannan fitowar da bino fa sakana sai ya kwanta sai hankalin shi ya kwanta ya bar kuka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi riwayatin a cikin wata riwaya falamma kana yawmul jumu'ati yayin da ya kasance ran jima'a. ƙa'adar nabi su suna alal mimbar manzan Allah ya zama akan mimbari yana zama mimbari zaman harko ya bar wannan fitur da bino ya ce fasahatin nakla sai wannan iccen da bino ya fara kuka ya fara kuwa ana jin kututturin da bino na kuwa allati kana ya hudu inda ha wanda annabi ke hudu ba a wurinsa hatta karat attan shakka sai sai sai da ya kusa wannan kasan da zai ya tsage kamar ya bare saboda kukan da yake yayi yawa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fasaha fasahat siyahu sabi kawai sai ga fusturin yana kuka irin kukan karamin yaro jariri irin kukan jariri shi wannan fustur da zai ya kama فنظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها وضمها إليه wanzan Allah sai da ya sauko ya ce wurin kutun da bino ya kama shi ya rika shi fa ban maha ilai annabi ya rungume wannan kutun da bino yana rungume shi fa alasta innu sai ta kama nishi alina sabi irin irin nishi na karamin yaro in mutum ya yi kuka ya gama cikika irin wannan mutum kai yi yayi kuka ya kare shi wannan kutun da bino ya kama ya bar kuka yanzu ya dawo na allazi hatta istaqarra wannan da wake sa mutum ya shiru har sai da ya tabbata wato sai ya bar kukan Kala sai manzan Allah ya ce bakat wannan kusur da binu ya kuka ne alama karanta min al-dhikri saboda abin da ya kasance na saurare na wa'azi wanda ake yi sama ga yin shi manzon Allah yana hudu ba kunturin da duniya yana ji to yanzu kuma annabi ya bari ya kuma sama mun bari sallallahu alaihi wa alihi sallam rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi to yawa wa musulmi idan muka dubi wannan hadisi akwai karatuka ciki da yawa na farko kun ga ya gwada akwai mu'ujiza wadda Allah wadda kuma yabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadda abubuwa sandararru Allah na saka musu idraki su ji su yi magana kuma su yi wani abin da masu hankali suna yi domin kaga su da biyu na ya riga ya mutu annabi na taka shi yana hawa yana faɗi ba sama gare shi to da manzan Allah ya bari sai ga Allah ya bashi idraki ya ji da an kai ba a mai daidai ba shi ya so a ci gaba da yin hudu ba sama gare shi amma kuma saboda an riga awon annabi gari sai ya koma ta sai ya bashi na ya kuka ya ji a jikin shi har ya gashi ya gwada sahabai sun ji kuka. sannan na biyu bayan ya yi fitan kuma da an ka to an ka lallashe shi kuma sai ya bari kaga abubuwa guda biyu ne shi na shef bin usami yake cewa wannan ya yi kama da irin mu'ujiza wadda Allah ya ba alai Musa alaihi salatu wassalam alai Musa alaihi salatu wassalam mutane suna zargin cewa yana da kayan maza suna jiwa da wannan magana ranar Allah ya san ya wanke shi ya je yana wanka shi kadai can wani lungu ya ɗau kayan shi ana saman dutse a shari'ar su ba haramun ba ne mutum ya wanka zindir babu tsayin ƙarfi shi dama annabin Allah shi kadai yake na jin kunya ya kuma gehe ya aje kayan saman dutse sai shiga yana wanka bayan ya gama wanka ya fito kawai sai dauki kaya kawai sai dutse ta ya shika da kaya annabi musa a saman shi ko biyo kaya ne yana fadin saubi hajar saubi hajar mana saubi ya hajar tufafina ya kai duki ba ni kaya na wana duki ko ya ta ya shika annabi musa ya biyo shi babu kaya ta shi sai da kai ga mutanen da suke zargi cikin mutane sai dutse ya tsaya dutse ya tsaya annabi musa ya kaya ne ya tsaya sai kama duk bugun buku ɗai suke shi kai ya kana bugun shi a ya yi aikin masu hankali saboda ka in mai hankali ya abin da ya kamata ya yi abin da bai kamata bugu ne a kai shi ma bari a gini saboda ya yi aiki ina ba kun gane maganar jama'a fa ja'ala yadribuhu annabi Musa ya kama bugun shi ka duk irin wannan to saboda ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi wannan mu'jiza wanda za a gani tuttun da biyu wanda bai da kore ya yi kuka saboda mazan Allah ya bar hawa ne na wa'azi ta shi sannan wannan ya bar cewa hadisin barno abubuwa Allah na samu su ji da gani sai su yi aikin masu hankali jama'a ina fata mun gane magana sannan abu na biyu ya kasa da mu a ce su waɗannan sandarmin abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya saka musu ayyukan da suka yi wanda ruwan ba mu gani shi ne shehin malami ya kawo cikin sharhi yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqulu tasbihahu babu wani abu fati yana yin tasbihi da gode wa Allah ko abba ku gane ba ko abba ku sani ba kenan su wa'annan abubuwa da atsatsaye da waɗanda abubuwa da muke tare da su koyo shi da itacen ga da sauran abubuwa da tare da mu duka suna yi ma Allah tasbihi mu da abba mu gane ba kenan wata rana ya Allah sai ya gwada wata aya sai ya sa wani daga cikin su sai ya motsa in ya motsa sai ya wani abu sai mutu ah, a shi shi abin ga yana na motsi na kaza Allah ya ga dama yana tashi sannan abu na uku da ya kamata mu gane jama'a yau ga kuturu na kuka saboda sauraron zikiri wa'azi hudu ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam itti ya ya rushe yana kuka saboda an bar karantar da Al-Qur'ani da hadisi sama gare shi kuka yake amma da za a ga musulmi bai tashi zuwa juma'a sai an ce ma an fara ya kama ina can zama ne spika na kai mai duk hudubobin da liman ka zubewa saƙonnin sati suna can zama ne bai tafowa sai an ce ma liman ya gama ya sauko ya fara ya kama sannan ya taho masallaci inna lillahi wa inna ilaihi wallahi jama'a akwai hasara babba ga mutumin da ka zama nai har sai liman ya taho ya hau an yi kiran sallah liman ya fara hudu ba ya gama ya fassara wai a cikin mutum na can zama nai jima'a wadda manzon Allah ya faɗi cikin hadisi cewa marraha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana wa marraha fi sa'atil thaniya fa ka'annama qarraba baqara wa marraha fi sa'atil thalitha fa ka'annama qarraba kabshan ومن راه في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن, ومن راه في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا جاء الإمام دوروا صفوفهم وجعلوا يستمعون الذكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام manzon Allah ya ce duk wanda wanda ya sanko wanda ya mareci ya sa'a ta farko Allah bai bashi lada kamar wanda ya sadaka da raƙumi ya sadaka nama raƙumi fi sabilillah wanda zai masa sa'a ta biyu Allah ya bashi mun da ya sadaka da samiya ko sa sa'a ta uku mun da ya sadaka da rago sa'a ta hudu kuma wanda ya sadaka da kaza ta biyar ita a takashe kuma mun da ya sadaka da kwai kon kaza daga nan liman ya taho shi a karshe mala'iku za su rai su na ɗaukar sunaye a tandan na ba da ladar daki sun riga sun rahe suna ta suna sauraron wa'azi yastami'una dhikra mala'ikun kansu suna sauran wa'azin liman amma sai mala'ikun da masu kato ba ka cikin lif jama'a kuma suna ciki ba ka cikin lif saboda bi saboda baka taho sa'a ta farko ko ta ba baka taho ba liman ya riga ya gama hudu ba mala'iku sun saurara karibin darajar mala'iku sun suna sauraron liman amma kaifa kana ina saƙona za a faɗi na sati wanda aka san mutane su da shi suna ga jikinsu sai sati ya ƙarfi sake dawowa saboda ka 'yan uwa musulmi na da kyau mu ɗauki jima'a da muhimmanci sai ya ce aini ba kani ke nake aiki ke na kani ke sai ka so masan masan irin jima'a wallahi bai da kyau haka jima'a mutunta ta kai ka bari in ka ce ka yi wanka ka sa kayan ka to kai jima'a tsari sai ka koma ka ɗebe ka sa kayan ka da kayan kan ka biya matsalar saboda ba a san walakanta jima'a da kan ya Allah yan uwa musulmi wannan hadisin ya karantar da mu cewa wato su kansu abubuwan da suke sanararru Allah yana saka musu wasu wato abubuwan da suke motsawa su yi magana ko kuma wani mai kama da haka da yawa ana iya samun haka nan cikin kistoshi in ka diba za ka ga ana samun su wurare daban-daban don ya zan karama ga mutum ko mu'ujiza in ba annabi na sai a ce mu'ujiza in ba ba annabi sai a ce karama ta wali sai ya samu abu ya yi magana kun ga annabi sallallahu an samu itaciya ta shirya sayin sato tana tana gaisuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu yayi magana yankakken dan mu yayi magana da abubuwa daban-daban wa'anda Allah maɗaukaka sa su fi magana shi yasa za a ga ran tashin kiyama sai Allah ya sa hannayen ka fi magana wanda nan duniya ba su magana hannu ya yi magana ba su kawa sai magana sauran fata jiki ma su yi magana saboda kaga kenan Allah yana da iko akan sa komi ya yi magana sannan wannan kusur da kuwa gani ya yi wajen kuka kala uku ya yi kukan raƙumma ya yi kusan ƙananan yara a ƙarshe an to an rungume shi an lashe shi ya kama cikika na wanda ya kuka ya bari kaga in ka diba za ga duk wannan ya gwada cewa an yi mai ba daidai ba dama wani mutum ne ya ga ya dace yawa manzan Allah yin bari na itace ya to ya haƙa Allah mun bari mai kyau sai annabi ya baro shi wancan kamar da hadisin bukhari ya baro wancan mun bari ya dawo mana ya baro wancan fitur ya dawo yana hau mun bari shi na wa'azi ya Allah ka ba mu ikon ganewa shine hadisin mu na gaba cewa an abi sa'alaba al-khushani jursum ibn nashir radiyallahu anhu an rasulullah kuma kala daga manzon Allah ko kuma annabi ya ce inna Allah farada fara'ida lalle Allah ya farlanta farillai fala tudai wa haka da wulakanta su duk wata farilla da kasan Allah ya farlanta ko fardu ainin ko fardu kifaya ko fardul mu'aqqatun ko fardun wafi'un duk wata farilla da kasan Allah kwanta kada ka walakanta ta wa hadda hududan Allah ya shafe iyakoki fala ta'taduha kada ku tsallaka su kada ku ƙetara. duk iyakokin da Allah ya aza kada ku ƙetara. su wa harrama ashiya kuma Allah ya haramta abubuwa fala kuwa kada ku keta su kada mutum ya karin halin keta wato abubuwa na haramun na ubangiji subhanahu wata'ala wa sakata an ashiya kuma Allah ya shiru game da wasu abubuwa rahmatan lakum don rahama gare ku ghairu siyan ba dan mantuwa ba fala tabhasu ana kada ku tambaya kada ku bincike game da su kada ku daga binciko su kuna kalkulo su kuna yin fituwa da su a'a ku bar su nan boye ku bar kaza cikin gashin ta yace hadisin hasanun rahu dar qutni wa ghayruhu wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke da ƙarfi ƙwarai da gaske wanda ya kamata dukkan musulmi wato ya sa wannan hadisi gaba gare shi Allah ta'ala ya daga darajar mutum iya zai yana aikata farillai ma'ana idan kana yin farillai sallah ka yi farilla azumi ka yi farilla to ana sai in farillai suka tsaya sai sun nuni su biyo baya sun nuni in suka tsaya musabai su biyo baya kenan abin da aka so ga mutum shine farillai tsarin su manzon Allah ya faɗa cikin hadisul qudus Allah ta'ala ya ce bawa bai taɓa yin wani aiki neman kusanci gani ba irin yayi aikin da na faranta ba idan ka yi aikin farilla to ka yi Allah abin da ya kaso tuku sannan ba wa zai kushewa neman kusanci da ni ta ya aikata abin nan sunnoni ko mustahabbai ko abubuwan na filfili Allah sai na so kushi kenan ka yi farilla ka biyo da mustahabbi ko ka biyo da nafila sai Allah ya soka ya ce idan Allah ya so kuma zai zama shi ajinka da ka ji da shi shi ne ganinka da kake gani da shi shi a hannunka da kake damƙa da shi shi a ƙauka da kake tafiya da ita shi na malamai suka ce wannan hadisi abin da ke gwadi duk mutumin da ya kiyaye farilla ya samu yasa Allah Allah na son shi sannan na uku wai na biyu idan mutum na yin sunnoni da musahabbai yana yin su mana yana na filfili to Allah maɗauki zai kawo kusa da shi za ka zama kusanci ga Allah sannan Allah zai maka wasu abubuwa na musamman shi ajin ka shi a ganin ka shi na malamai suka ce idan ka ne malaman da wuri waliyai na Allah yin shehu Usmanu sauran magabata za ga ayyukan da suka yi da hannayensu da ina suka ce da kawafansu da abin da suka jiya da kunnuwansu suka rubuta shi kai ka san wannan abin Allah na shiga ciki don ra'a a ce wai sun suka yi kasar da suna yaƙoƙi to wai musu yaƙi su wai musu rubutu littafin shehu in cewa an kai kofi su yanzu an baka aiki littafin abdullahi gobe an ce ka kofi su ɗaya ka zauna ka rubuta su an baka aiki to sai da tsaya ya tunani abin zai rubuta a sannan ya rubuta amma ka jibe su ga sunan birjik Allah ya shiga ciki su ya wace ƙasa ga da ƙawawansu ƙasa ko saman dabbobi babu motoci lokacin shi yasa idan Allah ya shiga cikin harakan mutum za a ga sai shi wani abu sai ai mamaki kakaye yi shi to Allah ya shiga ciki sai abu ka ce abu ka zaka ka an kaiwa ne iya yin abu shi dai Allah ya ga dama yi shi saboda Allah ya zama jinka ya zama ganinka ya zama hannunka ya zama kawarka to duk abin za ka yi na alheri za ka yi kuma mai kyau za ka yi to ya Allah ka ba mu ikon ganewa sannan aka ce Allah ya shata iyakoki ya ce kada a ƙetara su tilka a ta duba. wa'ancan dokokin Allah da kada ku tsallaka su dokokin Allah suna nan a cikin gidajen mu akwai a cikin kasuwannin mu akwai a cikin wurin noman mu akwai cikin aikin gwamnati akwai iyakoki da Allah da ya shata ka a tsallaka misali in ka ɗauka za ka ga ma'aikacin gwamnati akwai doka ta Allah cikin aikin gwamnati shi na kafa cikin lokaci kuma gaskiya ba kada ka an shi hanci wurin aikinka kakkace su ba bayan da a ka kura ka sha kuma gaskiya ba eh da in ka shafarar mutane to ka ƙetare iyaka wasa ka kenan ba za ka yi aikinka ba ko kana yi to bale kana zonal ka ce supervisor makaranta inda principal sai ya sa an kawo abubuwa da yawa an sai kuma ce ga mai doka Allah ta taka amsa haka sha ruwansu su ce da ruwan kun ka a haka iyakokin Allah kada ka mutum yake fara mu dama an ce hadayar ummali bululu kyautar da aka ba ma'aikatan gwamnati gonunu na kaka amsa don yi saboda in ka amsa ba za ka yi aikin ka wannan da ya saka aikin nan zuwa sai ya tana zama abin da za ka na kace ka yi Kuma gaskiya ba sannan in ka dawo bangaren abin da ya shahi noma shi ma a akwai dokokin allah ta zai ka diba za ga manoma mutum na fulogo ne ka farawa sai sai ya bayyana kulobin makwabci ne so ya ɗarawa injimi ne jama'a akwai banna ko babu ko ga mutum injin makwabci ne ka ɗauka sai ya sai suwa ya so wani ko kwanan baya an kama wani ya ɗauko injin mutane ya kawai ya kawo cikin gari wurin sai suwa shi sannan ya kai sai suwa ya fafara ta ya kai ya azawuri ne ko da ban Allah ne ya biyo ya biyo ya biyo to sai iske injimi an kawo kasuwa sai suwa sai shi da Allah zama ga ina mai shi sai an ce ga hinan ko da jiba dan uwa ne kaga an yi mugu ya za a yi mutum su nasara da abin wani saboda Allah da ma to akwai wanda sai kasar da injimi sai so ya tsaye mamai wallahi malam sai ya tsaye mamai sai sai samun injimi ne ta suwa ya kai kayi gari kaga waɗanda abubuwa duk suna daga cikin abubuwan kama ci baya yanzu ɓarayen injin masu nan sun yawa malam a jima a jima ka ji an sace injin a jima a jima ka ji an sace injin daga ɗaya ka kurna injin ka ce gari ka dawo ko ran juma'a ka ce ka yi juma'a ka dawo ko za ka dawo a ɗauki shi kuma wallahi wani yawa ko ɓarawan na ba shi dai ma'aikaci na irin ka. akwai wanda ka zagi 5 na abin da na rijiya ta yi samu tashi akwai wanda taki makwaci ne zuba ya sadda ruwa ya sa taki ruwan nan na biyu duka ya ka dinga cika bokiti na zuwa yana sama tashi ta wallahi ma'ana to irin wanga miya cikin jama'a saboda Allah eh eh kuma sai yahudu bedi ruwan bedin wani sai ya kuma daga shi kaga duk in ka diba waɗanda abubuwa abubuwa na an suke mutum ya ƙetare doka malam shi zai ga mutum ko ya tosiya abinci ya kasa albarka wani ba sai noma ma ka bari saboda baka iya awa ubangiji Allah ya kare ya ce Allah ya haramta wasu abubuwa kada su keta su dama su sun kai haɗari haɗari shine wato malamai suka ce barin farilla bai kai haɗarin keta abinda a haramun don shi abinda a haramun in ka keta shi kamar kashi Allah duk abin za ka min gani kai ne hurmatullah shi sa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah ya kuma tumani kada ku halatta keta alharum alhurma ta Allah sha'air ne abubuwa na Allah wanda a haramun ka taba su aikata haramun zina tata luwadi da sauransu wa'anda suna daga cikin abubuwan da a haramun Allah bai san a keta yace wa sakata an ashiya kuma Allah ya yi shiru game da wasu abubuwa yace rahmatan lakum don rahama gare ku ghairu siyan ba dan mantuwa ba fala tafasu anha kenan duk abin da a boye ba ai bayani ba kyale shi da haka nan ka bashi kada ka tambaya wasu suna da bincike bincike suna da bincike bincike wai suna son su gano wasu abubuwa wasu saka akwai abin da ba saka bincike akai ne ishin ka ɗaya ka kyale shi haka to saboda haka muna kira ga jama'a duk abubuwan da suke aka aka kyale ba a magana akan su ba ka dauko kanka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taf'alu la taf'alu an ashiya in tubu lakum tasu'ukum ya ku masu imani kada ku tambaya game da wasu abubuwan da in an bayyana muku za su bata muku rai mana in an kai maka bayani ga yadda abin ne yake sirranka ya baci a bar kara cikin gashinta dama dokoki na Allah madaukakin sarki Allah ya bayani abin da ya kasan ya bayani ya kyale wasu abubuwa suna nan boye Allah bai son ma ku san su bai ma son ya dora muku su saboda ka sai kyale su haka amma sai ga mutum ya san yana tambaya washin me yasa ji ba su da zakka a ah, to wasa ka an faɗa ma abin da azzaka ba sai ka ce ka ba su ba shi ko wanda ayin shiru ba sai ka kyale ba to wasu aka tambayar kaza ba ta zakka ko su aka faranta ma zakka sana in to wani ko zakka abin abubuwan da an ka faɗi ya ba su bale bale waɗanda waɗanda ba su da zakka kenan duk abubuwan da an ka faɗi an ka ce shi an zakka shi an zakka wanda ba a faɗi ba kyale ka ɗe ka bata haka za ba ka huta ba saboda yan uwa musulmi Allah ta'ala ya yi shi muka wasu abubuwa ya ƙi don rahama gare mu kada mu yi bincike a kan Allah ya babu ikon gane ce wa an Abdullahi ibn Abi Aufa radiyallahu anhuma ala an karɓo daga Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya ƙara masa yadda ya ce ga zauna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi mun yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sab'a gazawati yace ya ƙoƙi guda bakwai na akul jarada muna cin fara fara abincin mu ko kuma akwai wani abinci amma haramun tana da gaske abin da muka gasa muna ci ya shi wannan sahabai wa fi riwayatin na akulu ma'ahul jarat muna cin hwara tare da shi manzon Allah ya ci su ma sahabai su ci babu mamaki hwara gada ka gani ita wa tana da wani sirrin da ya sa aka cinta wanda yake kan kila baka son don a kowani shi fara ga koto ta ka baya duwata ta yi daɗi bai amma yanzu fara ta yi daraja yanzu ga sa'in fara wajen kusan 600 farawa ke sama da suka ce fara da kuka gani nan da kuka ganinta ta ɗebo alaƙoƙi ta yi kama dabbobi guda goma ta yi kama da dabbobi guda goma akwai inda ta yi kama da raƙumi akwai inda ta yi kama da doki akwai inda ta yi kama da maciji akwai inda ta yi kama da giwa haka malamai suka yi ta bayani inda ta tsogo sannan an ta sana maganin wasu rashin lahiyoyi irin haka nan an ka ce akwai mai ciwon abin nan suga ko an kace ina cin wara yana samun so to almuhim dai ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ci wara sannan ita wara tana daga cikin dabbobin da ba sai an yanke ba ko motsa ana cin nata ba yanke tana aka yi da yake wasu malamai su yi tsayin da kafa ce ba ba a cin sai an yanki sai an yanki to yana za ka yankawa ina za ka yanki ba wallahi malam wasu malamai sai ga sun rike magana sun yi tsaye eh in eh, wallahi malam har malikiya ma wasu mutane sun kai ba a kan sai a yanke ta ce mina na a yanke mina a yanke ta to saboda haka ita fara da kuma gani manzon Allah ya ce an halatta wa cin wato motsi biyu da jini biyu ko motsai biyu shine akwai kihi da fara waɗanda guda biyu ba sai an yanke su ana ci sannan jini biyu akwai anta akwai saifa saifa ko suke waɗanda an ce su guda biyu jini na amma kuma ana cin su saboda kaga nan fara sana daga cikin dabbobin da ake ci manzon Allah ya ci fara su sahabbai sun ci saboda kada mutum ya kyamace ta in ba ka kawai bar masu ci dama akwai abin da kai ba abincin garin ku bane sai ba ka cin shi kamar damo an taba gasa damo an kawo ga tebirin manzo Allah an ka aji manzo Allah ya diba ya ce wanga ba abincin mutanen Makka na ba laysa bi ta'amil qawm wanga ba abincin mu na ba su ka mutanen Madina masu ce suka ci abun su wani ya mutsu bai kai gare ba ya ga sa ya gaji saboda haka shi ya mutsu bai kai gare ba shi kuma manzo Allah ya kalle shi ya kyale shi bai ci ba amma bai hana musu ci ba sun ce abun su kawai su ku dai mun na ɗaya su kai da su muna daji tare da wasu muna aiki suka ce su wallahi ma a ce wai ba a cin burgu wallahi wannan ba ko gaskiya na ba nace ce musu ba a cin burgu mana ai haramun na cin burgu da kusu na ce malam kusu ba ce mu yanzu in mun koma garin mun ka ce ba a cin kusu ai ba a koyar da magana ce to kusu ba a ci ne kuma ba a cin burgu sai ce ka wallahi malam kusu ko akwai mai gari. shi gane ka a haram da cin da ya yi kamar wani abu gana to musulunci ce ba a ci ba a cin musta ba a cin kusu ko na gida kuma daji ba a cin bishiya shi malam ko wala bishiya ita ma iri yaren suna abin ajin su su da yi aiki suna kawo maciji wani ce kai wallafu ya samu nama maciji kai ɗaya sari shi yasa cikin leda ya mutu bai ta gida ba <laughs> wala mara ya ta gida nan da na in gama ya gama da shi saboda haka yan ma musulmi fara suna daga cikin dabbobin da kwarin da ana ciki sai dai mutum ya tsaya ya diba ya gani munan gaskiya akwai kwarin da ba mu iya cin su akwai nau'in kwarin da ba mu ci sannan mata a kula suna son kwara don kwala mata duk wanda matar ce ka son ya so mata ni wallahi na ya zaman so sa'i biyu sa'i uku ina kawo musu ai tun lokacin da ya kai ban mati babu ruwa da ita har yanzu suka yi mata gyara da ina aiki. yanzu dun a gaba gaba wurin sayan wa'u <laughs> wallahi ma da sadaka Allah yi ba babu wani laifi ka saboda ɗari biyu ɗari uku ci abinta saboda zai ba a haramta cin fara ba jama'a to ya Allah ka ba mu ikon gane. yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam la yuldabu almu'minu fi juhrin wahidin marratayn ba a season mumini gara guda so biyu muttafaqun Alayhi, wannan hadisin bukhari ne suka rawaito shi dama wannan hadisin kowa ko bahaushe ya ce haka ba a cizon mumini gara guda sau nawa sau biyu abinda an bayanin wannan hadisi ga hili yake ana kwatanta mutum cewa duk inda ka ci bane ga lalura to kauce ma wurin kama wani ge in ka gane hanyar ko da ka bisa da ka kai ta to goyi ba kabin sai ka bi wata kenan ana gwada maka su haka cewa lahi to ni wallahi na dogara ga Allah saboda ka barin da ci ba yau ko dan zan kon a ba a san haka canza wuri idan ka yi hulɗa da mutu ya cuce ka haka sake bari a irin wannan hulɗa kuma ko ba gaskiya ba abin da a gwada maka ke hadarin da ya ba kashin ruwa gobe in ka ga iska gudu haka duk waɗanda kalaman suna gwada cewa musulunci ma akwai su su abubuwan suke da matsala ka ji ka gani idon ka buɗe haka sake bin su kuma duk abin da ka yi kan wahala to abin da ka so karo na biyu kauce mai kace inda babu wahala inda ka riga ka sani shine ma'anar wannan hadisi kai hulɗa da mutum ya bada maka bane gobe ka sake in ya to ka faɗa mai to wallahi na hulɗa nan mun daɗin ta ba shi na bari shi wani ka to gyawa za a yi a ce a na daga na bari to na bar wannan lalura na kama wata to duk wani daga cikin koya mutum hikima da wayo na rayuwar duniya musulunci bai yadda ka ce wai kai kullum a tuta ba kullum a tuta ba kuma wuri guda ka kasa dagawa shi amma la yudagul mu'min fi juhurin fi juhurin fi juhurin ba a cizon mumini guda a cikin rami guda a cikin rami so biyu ga ko hifiyan ka dauka mutum na ya je wa hannu ne cikin rami sai ya ji an halbai ya hiso yana fashi ko mu kadawa an fashi ko mu kadawa in ba kurciya ba kasan mu lokacin muna yara muna zuwa faransa abubuwan nan da ka koro kusu ya shige rami kurɗa hannunka ina ka kamo shi mala a ba kaga in musu ya kaɗa hannun cikin rami ya ji babu daɗi kaga ai zai ki kaɗa ba to shi ne aka magana duk wanda duk wasu abubuwan da ka yi suka baka ruwa gobe ba ka sake haka ko ba ka gaskiya ba amma dai akwai wasu abubuwan da dole Allah aka bar musu ina da wani ɗa mata ga ita gwada mai bane ta gwada mai bane har sai da ya kai wato banin ya yi mai yawa sai da ya rabu da ita ya ba ta kanta da ya ba ta kanta uban sun cutu ɗan da annan wata ne shidda a ce a mai sai gidan uba ne ba ta riko yaro tun ba a yaye ba ta tautan mai suwa yanzu an dawo yaro ya yi wayo har ba an yaye shi tun tun yanzu kuma yarinya yau duniya babu wanda ta so in ba mijinta ba wallahi ba to ni ba sani ko ta san ko mu amma dai yanzu ta yi zuwa gida na ba ma sai haka ki ta kuma don Allah in wada na magana don Allah ya mace ta dakin ni kire shi ya taho ce to abin da ka so mata ka ta tafi suna neman don Allah kuma kamar shi ta dakin ta yace baba ni wallahi hadda harakan mata mata ta gina yanzu ce ni wallahi ba mata su bai masu kuma ne yanzu saboda haka ni wallahi ban aure bai fuka ba zai ba a kai ku na wanda an magidanci wanda ya saba zama da mata ga alherin ci zuwa duka ba da abinci sannan yanzu ka dawo gidanka ba mata gidanka ai bai yi ba baba masu nan fiye da mutum da wallahi ba ni na riga na shi gare na kwata-kwata ta walakanta ni ta kaskanta ni har cikin yara ta so su ci mutunci ta su suka in ce ai wannan ba komai bane mace in tana cin mutunci ga mijinta cikin mutane ai kowa san wawan yata wayo abba ta ba kuma wannan al'ada mata ta bai haka to da ci mutuncin ka zuwa ajima kuma a shirya ko ba hakan na ba saboda ka wannan ai adi al'adi abu na wanda al'ada mata abun saboda ka dan ta cin mutunci bai hana ajima kaɗan a kuma shirya sai ma to lahiya lau Eh? ni a matsala ni ta mai dubaru ni ta mai dubaru ta tuwa ba zan yi ba in gani har yanzu ga <laughs> to ba ka cewa wai da an rami wai ka tuna hannunka cikin rami irin wanga ka ci bane ka ci ba komawa a ah, to mutum na zama shi dai ba ka zama kaɗai sai dai ka buga wani wuri kuma a gari wallahi malam ne nan ta yi kai ku yana na ban san iyaka ba saboda ka yan uwa musulmi akwai wuraren da su jaraba ta aka samu ba cizon kana an kai ba ko ba gaskiya ba jaraba ta aka samu illa mutum shi daure shi hankuri ga irin wa'annan abuwa kamar misalin harka aure haka musamman kuma zama da yan uwa haka zama da uwaye ba ka cewa da dai babanka ya ma ba dai ba kai ka riga ka bar shiga ka kuma wallahi ko ana haka daga ba a yi shi wannan dole ramin yara aka fita ga duk wata sai wani hali ko ba gaskiya ba Allah shi ba mu ikon gane ba yace wa anhu qala an karbo da gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce salatu la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati mutum uku Allah baya magana da su ga tashin kiyama wala yanzuru ilaihim kuma bai musu dibi na rahama ra tashin kiyama wala yuzakkihim kuma Allah bai tsalkake su yace wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi mai zogi mai shiga jikira tashin kiyama sai ce radulun ala fadli ma'in mutumin da yake da saura na ruwa ya yi bukata da ruwa ya raga bil falati a daji cikin daji sai wani matahi ya biyo Allah na wani na kasar kaɗa mai ɗan kurba sai ce yamna uhu min ibn sabil sai hana matahi ruwan nan shi wanga mutum ya yi mugun abu yace wa rajulun baya a rajulan da mutum da ya cinikayya da wani mutum suka yi ciniki tilatan na wata haja na wani abin sai suwa ba'd al-asr bayan la'asar fa halafa billahi sai shi rantsuwa da Allah ya sha billahi allazi abun ga wallahi lahiya laushiki lahiya laushiki bai da matsalar komai yace fa halafa billahi la akhadha bi kaza wa kaza kaza da kaza ya amso shi ya sayo shi sai shi marantsuwa da Allah fa saddaqahu sai shi wanda aka wa rantsuwa sai ya gaskanta ya ce wallahi na yadda wani wa huwa ala ghairi zalika alhali shi maqayati na shi a cikon na biyu yace shi ko na uku wa rajulun bai'a imaman da mutum da yawa wani shugaba mu bai'a la yubayi'uhu illa li dunya bai masa mu bai'a don ku sai don duniya wallahi wani mun bi ka amma muna dinin abin da biyu baya illa li duniya fa in abaha fa ina aba fa in abahu minha wafa idan ya dauki duniyar ne ya bashi sai tuka tuka mu baya wa in lam yuti in bi bashi min hada ga duniyar lam ya lam yati bai tuka mu baya fada dai zai kama ce wallahi mun mun to mun bi ku mun yi ta kuwa da saboda ku mun bi shi kauyuka saboda ku amma kun walakanta mu saboda haka wallahi mu ba mu tare da ku ya ga mutum ya bi jiri don da ya ce ba ya a da duniya in ka dauko ka bashi yana tare da kai in baka bashi ba kuma sai ya baɗari manzo Allah ya tsara daga cikin mutane guda kun da Allah ta'ala bai musu kallo bai magana da sura tashin kiyama bai kallon su kallo na rahama bai tsalkake su kuma suna da azawa na gaɗi gata shi kyamar Allah ya musu alama, Ƙungana gane wannan harko zahiri duk wanda ya an sani duk wanda ya buƙatar ruwa matafiyi don Allah ɗanin ruwa ya kamata ka ɗanin ruwa ya sha kuma ruwan ka yi buƙatar ka ƙayyar na ka raga saurata ya kamata ka ɗan mai to in ka hana bi ruwan nan ka yi mugun abu ka shiga cikin jirin waɗanda Allah ba zai musu rahama bayan tashin kiyama domin yawa musulmi ana son ma mutum in ya gaba ma ya taimaka mishi shi yasa zan fara aka ce akwai wani gari shehu usmanu da ya biyo shi da allah ɗan ruwan arwallah an ka hana mu shi shi ko allah da ya tashi sai ya walakanta garin nan duk ɗan garin nan ya girma bai gina cikin garin nan waje ya kai ta sai yi maku sun su kai musu a kuma shehu sai ce ai shehu da ya taho ruwa allah sun kana da cikin garin nan yan uwa musulmi dama shi al'adar bako duk inda yake to karrama shi alheri da Allah na mutunta garin da aka mutunta bako kadir garin Madina sun mutunta manzon Allah da sahabbansa sai suna baki sai Allah ya mutunta garin su kai shi yasa malamai masana suka ce duk garin da bai san baki bai ci gaba bako ya bugo daga wani wuri ya taho wajen ku ku karbe shi wallahi ganin ku zai ci gaba yace kai balma har da yare in bi amsa baki abubuwa bai ci gaba mutuwa zai shi za kana ganin hausa ciki take da larabci da turanci da sauran wasu yaruka da yarbanci da inyamuranci hausa ta ta ta ta haɗa ina ji wani profesa na wannan bayani ya ce adashe ce ba hausa ba sai ta mamaki adashe yake ba wasa ba aro na hankali da hmm? to saboda haka shi na biyun mutumin da ya yi tuniki da wani bayan la'asar shi na bin usaimin ya ce to me an hikimar da ya samu za Allah ya kawo bayan la'asar ya saboda wani lokaci na mai daraja kwarai daga su waɗanda suka gabace mu suna mutunta bayan la'asar ko zunubi kai bayan la'asar ya yi ƙarfi bisa ga wanda kai da sahi sai ce in za a sa rantsuwa ga waɗanda mutum ya yi wasiya zai mutuwa ga yake ta habi suna na humamin ba da salati za ku tsare su bayan la'asar ku sa su rantsi da Allah duk wanda ya rantsi da Allah bisa kariya bayan la'asar ban ya ci shi yana halaka to saboda ka shi yasa manzo Allah ya ce da mutumin da ya yi ciniki da wani bayan la'asar shi wanga da an kai ciniki da shi ai sai mai rantsuwa sai ya yadda kuma sai ya hau kuma aka yi ciniki a kaka alhali ƙarya na ashe jabuna an ka bashi ashe kayan banza na an ka bashi ba kayan ƙwai na an ka bashi ba duk rantsuwa gada da an kai eh shaƙa mai na an kai sau da wallahi yan waya kusa tsoron Allah ko na shaƙa mutane wayoyi sai mutum ya sai da waya ko da yake zuwa sai ya iske sabis ɗinsa bai da ƙarfi sai ya da yana kuri ya sai ya ko da yake memory ba a ba ta dauka ko yi zara zaki ko charging point bayan la'asar duk mutum da ka yi mana tsaka ce wallahi waya ga lahiya a lotiki ka rantse da Allah ba kai muka san ba ta da kyau bayan la'asar wa wani ya ci ka shi yasa manzon Allah yake ba'd al-asri bayan la'asar yana da kyau mutum ya mai da hankalin shi in kana kasuwanci ka bar rantsuwa faɗa wa mutum illa abun nan to wallahi waye ga dai ya an kafa caji tana ta fahimtar cika ba kaga daga nan shi kenan kai fitowa da waye ga abarta ala da shi kenan faɗa mutum gaskiya miya matsalarka to kun ga na ƙarshe shi na mutumin da kamin manyan mutane shi duk wanda ya biya don hisabu ko ba gaskiya ba ba don Allah na haka yin shugaba ba yana bi don ya samu ya an ka ɗanɗan mai sai ce wallahi muna tare gam amma ya an ka hana mai kuma sai ce wallahi mu raba gari abin da aka so in za ka yi mutum kai mutum don Allah in ka samu dai don Allah ka bi shi Allah ya biya ka in ma baka samu ba dai don Allah ka bi shi ko ba gaskiya ba amma daga cikin abin da muka wa 'yan siyasa nasiha a kai shi ne su sani cewa in aka yi yaƙi an ka gama ana rabon ganima ita kuma ganima ga duk wanda ya halarci yaƙi aka raba da shi samu wani abu saboda suna kuka su sayo duk wanda aka yaƙi da shi ba shi na kaci ba ko ba gaskiya ba eh an kai yaƙi an ka gama an kai nasara to duk wanda an kai yaƙi da shi a dan mai wani abu jama'a ko ba a yi haka nan amma mutum a yaƙi da shi a aji makamai an yi rija-rija kuma ga alheri ya to sai a hana musu wannan kuskure na innamal ganimatu liman hadar alkitab saboda yaƙi na an kai neman zaɓe kuma an ci nasara saboda haka a bar ƙyale waɗanda an kai yaƙi da su ko ba gaskiya ba Allah ya ba mu ikon ganewa kuma nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci yayi anan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh